قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان ولرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسله هكذا وصف المصطفى صلى الله عليه وسلم بكثرة الجود والإحسان ولا سيما في هذا الشهر المبارك شهر رمضان والجود في مثل هذا هذا الشهر تتحسن فيه فوائد كثيرة من بينها شرف الزمان ومضاعفة الأجر فإن الذي يعمل صالحا ويفعل الخير في هذا الشهر يكون أجره مضاعفا عند الله عند الله سبحانه وتعالى لشرف الزمان ومن فوائد الجهد والإحسان في هذا الشهر المبارك ومن فوائد الجود والإحسان في هذا الشهر المبارك إعانة الصائمين والقائمين والذاكرين على طاعاتهم فمن أعانهم على طاعاتهم يكون له من الأجر مثل أجورهم لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا وقد ثبت في مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه من حديث خالد بن زيد زيد بن خالد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من فطر سائما فله مثل أجره لا ينقص من أجر الصائم شيء وكذلك من فوائد الجود والإحسان في مثل هذا الشهر أن الله سبحانه وتعالى يجود على عباده بالمغفرة والرحمة والعتق من النار فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فإذا أجاد العبد وأحسن في مثل هذا الشهر المبارك يكون جود الله سبحانه وتعالى وإحسانه إليه أقرب فإن الجزاء من جنس العمل فقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إنما يرحم الله من عباده الرحماء ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ومن ذلك أيضا أن الجمع بين الصدقة والصيام أن الجمع بين الصدقة والصيام من موجبات الجنة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في جامع الترمذي من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن في الجنة غرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها قالوا لمن يا رسول, يا رسول الله قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وسلى بالليل والناس, والناس نيام فهذه الخصال تجتمع للمؤمن في مثل هذا الشهر المبارك ففيه الصيام وفيه القيام وفيه الصدقة فمن اجتمعت فيه هذه الخصال لا سيما الصيام والصدقة والقيام فإن ذلك من موجبات الجنة نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من منكم اليوم أصبح صائما فقال أبو بكر رضي الله عنه أنا ثم قال من منكم اليوم تبع, تبع الجنازة فقال أبو بكر أنا فقال من منكم اليوم أطعم مسكينا فقال أبو بكر أنا فقال من منكم اليوم أعاد مريضا فقال أبو بكر أنا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما اجتمعنا في في امرئ إلا دخل الجنة فهذه الخصال لا سيما الصيام والصدقة من موجبات دخول الجنة كذلك اجتماع الصيام والصدقة لا سيما في مثل هذا الشهر المبارك مما يكون سببا لتكفير الخطايا مما يكون سببا لتكفير, لتكفير الخطايا واتقاء جهنم والمباعدة عنها فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين الصيام جنة وفي رواية جنة أحدكم من النار كجنة أحدكم من القتال وثبت في سنن الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وثبت في سنن الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار والصلاة في جوف الليل فاجتماع هذه الخصال للأب في مثل هذه الأيام المباركة مما يوجب له تكفير الخطايا ويوجب له المباعدة, المباعدة عن الناس أعاذنا الله وإياكم منها كذلك من فوائد الإحسان والجود في مثل هذا الشهر أن أن, أن, أن, أن, أن النقص والخلل وارد في ثياب كل واحد منا ولا بد وتكفير الذنوب مشروط بتجنبها والتحفظ منها ولا يكاد المرء ولا يكاد المرء ينجو من حصول خطأ ونقص في صومه فالصدقة تجبر ذلك النقص فلذلك فلذلك أوجب سبحانه وتعالى صدقة الفطر في نهاية رمضان لتكون ذلك طهرة للصائم من اللغو والرفث فاتقوا الله عباد الله واعلموا واعلموا أنكم واعلموا أن سعة, سعة رحمة الله عز وجل تشملكم ما دمتم مقدمون عليها بأعمالكم الصالحات وبطاعتكم لمولاكم عز وجل ونحن ونحن مقدمون على العشر الأواخر التي هي أفضل أيام هذا الشهر والتي جعل الله سبحانه وتعالى من بركاته ورحماته شيئا كثيرا فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجد في هذا الشهر وكان أكثر اجتهادا وكان أكثر اجتهادا في العشر الأواخر كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت إذا دخل العشر الأواخر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها ويهجر مجعه ويشد مئزره ويوقظ أهله فنحن مقدمون على هذه الأيام المباركة فاجتهدوا فاجتهدوا في طلب رحمة الله عز وجل والمبادرة إلى فعل الصالحات فإن أبواب رحمة الله مفتوحة مفتوحة لمن أرادها مفتوحة لمن أرادها من عباده فالله سبحانه وتعالى وسعت رحمته كل شيء فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الشهر سببا لعتقنا من النار سببا لحصول مغفرة من الله عز وجل ورضوان منه أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم يقول قول يا لفلان استثبتك الله إلى لأبنك استثبتك أنك الرحمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لآلا ينسى تسابلت لولا تسكبت فلك سهزوا تاشن القيامة Yan uwa musulmi ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim hadisin abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yarda yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fi kowa kyauta ya kowa alkhairi ce musamman ma ya fi zama mafi alkhairi mafi kyauta a lokacin ramadan lokacin da jibrilu alaihi salam yake haduwa da shi suna fitar alqur'ani jibril yakan hadu da shi a cikin ramadan a kowane dare su yi bitar alkur'ani tare da shi abdullahi dan abbas ya ce fala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ajwadu bil khair min ar-rihil mursala lalle annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fi kowa alkhairi fiye da iskar da muke shaka fiye da iskar da Allah subhanahu wa ta'ala ya sake ta ga bayansa suke shaka to alkhairin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi yake yi wa kuma al'ummarsa ya fi wannan babu shakka kyautatawa da kyauta da sadaka a cikin wannan wata yana da lada mai yawa yana da amfani amfani mai yawa daga cikin amfaninsa mutum ya ribaci lokaci mai daraja lokaci mai daraja kuma irin wannan Allah subhanahu wa ta'ala yana ninninka wa bawa ladansa a cikin idan mutum ya aikata alkhairi a cikin lokaci mai alkhairi mai albarka irin wannan to ladansa zai ninninku fiye da a ce ya yi a wani lokaci ba wannan ba saboda haka sadaka da kyautatawa da ihsani a cikin wannan lokaci yake da lada mai dimbin yawa yana daga cikin amfaninsa taimakawa masu azumi masu kiyamun laili masu ambatan Allah akan abin da ya shafi da'ar Allah subhanahu wa ta'ala idan mutum ya taimaka ma wanda yake cikin da'ar Allah akan abin da yake yi na aikin da'a to babu shakka zan yi tarayya da shi a cikin lada zan yi tarayya da shi a cikin ladan aikin da yake yi shi yasa ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda zuwa cikin musnad imamu ahmad sunanin nasa'i da tirmidhi da ibnu majah hadisin zai ibn khalid radiyallahu anhu manzo sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya bawa mai azumi abin bude baki duk wani wanda ya bawa mai azumi abin buɗe baki to zai yi tarayya da shi a ladansa ba kuma tare da ya rage ladan mai azumin ba wato ubangiji subhanahu ta'ala zai ba su kasansa mai cin gashin kansa ba wai za a ɗiba daga cikin kasan mai azumin ne a bashi ba babu shakka wannan yana nuna maka amfanin amfanin ciyar da dukiya a cikin irin wannan wata mai albarka kamar yadda yana daga cikin abin da yake taimakawa wajen bawa ya samu shiga aljanna idan aka samu ciyarwa tare da azumi suka haɗu to wani yana daga cikin abin da yake budewa ko yake budewa bawa kofar shiga aljanna hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hadisin sayyidina ali da imam tirmidhi ya rawaito shi kuma ya inganta shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin gidan aljanna akwai wasu gidajen benaye wanda daga cikinsu kana hango waje daga wajensu ana hango cikinsu sahabbai suka ce ya rasulullahi na zuwa ne ne waɗannan gidaje annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce liman asaba al-kalam wa at'ama at-ta'am wa adama as-siyam wa salla bil-layli wan-nas wan-nas niyam ce ga wanda ya yi magana magana mai kyau ya kuma ciyar da dukiyarsa ya ciyar da abinci sannan kuma ya limanci azumi sannan kuma ya tashi ya yi kiyamun daidai lokacin da mutane suke bacci waɗannan abubuwa duka sukan haɗu a cikin wannan wata sukan haɗu gaba wa momini a cikin wannan wata a cikin wannan wata mutum zai yi azumi a cikin wannan wata mutum zai yi kiyamun laifi a cikin wannan wata mutum zai ɗau dukiyar sai ba da sadaka fi sabilillah a cikin wannan mata mutum zai kyautata harshensa yana daga cikin sharaɗin da aka sanya wa mai azumi cewa ya guji abin da yake mara daɗin faɗa ya guji ƙarya ya guji maganganun batsa da maganganun da ba su dace ba saboda ka duka waɗannan ɗabi'u masu kyau suna tattaruwa da bawa a cikin wannan wata mai albarka kuma suna zama sanadiyar samun shiga gidan aljanna hadisi ya tabbata a cikin sai muslim hadisin abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu yake cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallama <clears throat> yana zaune tare da sahabbansa sai ce a cikin ku wane ne ya wayi gari yana azumi sai na bakar ya ce ni ne ya ce wane ne a cikin ku yawa yi gari an yi sallar jana'iza da shi wato ya raka jana'iza sai na bakar ya ce ni annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin wane ne ya ciyar da miskini a yau sai na bakar ya ce ni na bai ce wane ne a cikin ku yau ya je dubo mara lafiya sai na bakar ya ce ni na bai ce to waɗannan abubuwa duka ba su taɓa haɗuwa ga mutum ɗaya a lokaci ɗaya ba face ya shiga aljanna saboda haka wannan bishara ce ga na abubakar cewa shi dan aljanna ya hada waɗannan ɗabi'u duka a lokaci guda a rana daya waɗannan abubuwa duk za su iya haɗuwar maka a cikin irin wannan kwanaki masu albarka ka yi azumi ka raka jana'iza ka ziyarci ainihin mara lafiya ka kuma ciyar da mabukaci duk za ka iya haɗa su a rana daya a cikin wannan wata mai albarka yana daga cikin amfanin sadaka tare da azumi wanda suke haduwa a cikin irin wannan wata mai albarka yana daga cikin amfaninsu ne sukan kasance dalili ne babba da zai sa ubangiji subhanahu wata'ala ya kankare wa bawa kurakuransa ya kankare masa laifuffukansa ya nisanta shi daga shiga wuta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a tsohon tunda azumi garkuwa ne a wata ruwaya yake cewa junnatun minan nar ka junnati a hadikun minan wuta garkuwa ne daga shiga wuta daga azabar wuta kamar yadda yake zama garkuwar kamar yadda ɗaya yake rike garkuwa saboda shiga yaki to haka nan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a cikin hadisin mu'azu da jabal wanda imam at-tirmidhi da ahmad da ibn majah suka rawaito annabi sallallahu alaihi wa sallam yace as-sawmu junnah azumin garkuwa ne sadaka kuma tana bici tana kawar da kuskure tana kankara wato laifuffuka kamar yadda wuta take yadda ruwa yake kashe wuta sannan da tsayuwa a cikin dare wato da tsayuwar sallah a cikin dare kaga duk waɗannan abubuwa ne da Allah subhanahu wata'ala ya horewa wa bayan sa aiwatar da su a cikin irin waɗannan kwanaki mai albarka annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa kuma da ke cikin sahihain hadithan ali ibn hatim ce ita kunna walau bi shakki tama faman lam yajid fa bi kalimatin tayyibah ku kiyaye wuta ku kare kanku daga shiga wuta ko da tsagin dabino ne ko da tsagin dabino ne kakkare na abin da zaka bayar na ciyarwa a irin wannan lokaci kakkare na abin da zaka bayar na alkhairi a cikin wannan lokaci nabi ya ce wanda ma bai samu wannan ba to koda da daddadan zance da daddadan kalma yayi wannan zai kasance masa garkuwa daga shiga wuta haka nan yana daga cikin amfanin ciyarwa da ihsani kyautatawa a cikin wannan wata yakan toshe wani gurbi da za a bari da za ka bari a cikin azuminka babu shakka da wahala mutum ya kai azumi ba tare da an samu wani tasgaro ba shi kuma samun abin da ake so a samu na falalar azumi da kankare laifukan da yake yi sai idan an guji abin da aka ce a guza an ce a guji wasu abubuwa yayin da mutum yake azumi to idan mutum bai guji wasu abubuwan ba ba lallai azumin nashi ya cika yadda ake so ba har ya zanto zai masa amfani to amma sadaka tana toshe wannan kafar sadaka tana toshe wannan kafar shi yasa aka shar'anta wa mai azumi idan aka gama azumi ya fitta yi sadakar da kai da ba don koma don ta zama masa tsanki daga abin da ya yi na ya kashiyar magana lokacin da yake aji, daga wasu maganganu da suka fita daga bakinsa wanda ba su dace a ce musulmi ya yi su ba sai ya zanto wannan sadaka din da zai yi ta da kai ta kankare masa ta cike masa kuma wannan gurbi da wannan jibin da aka samu saboda haka akwai alkhairai masu yawa tattare da ciyarwa da insani da kyautatawa a cikin wannan wata shi kuma yanzu yan kwanaki kaɗan suka rage yan sa'o'i kaɗan suka rage mu shiga goma ƙarshe wacce ita ce ta fi kowane wato wasu kwanaki a cikin wannan watan albarka goma ƙarshe wadda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake dagewa a cikin su fiye da yadda yake dagewa a sauran kwanakin ramadan annabi yana matukar kokari a cikin ramadan amma idan goman karshe ta zo kamar yadda na na aisha ta ce to sai ƙoƙarinsa kuma ya kara ninkuwa ya kara rubanya annabi sallallahu alaihi wasallama ya aiki tashi tsakar dare ya yi ta sallah ya kuma tashi iyalansa ya kaura cewa gurin kwanciyarsa to ga sunan suna shigowa alkhairi ne mai yawa a cikinsu kuma ayyuka ne za su yi ta rubanyuwa na lada a cikinsu saboda haka mu kokari mu ribaci wannan kwanakin da za su shigo annabi sallallahu alaihi wa sallama ce man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wanda duk yayi tsayuwar ramadan yana mai imani yana mai neman lada za a gafarta masa abinda ya gabata na zunubinsa haka nan wanda ya tsayuwar lailatul qadr a cikin waɗannan kwanaki goma akwai lailatul qadr wanda duk ya dace da ita to ibada a cikin ta ya fi ibada dubu wa zai ibada a watanni dubu waɗanda babu ita a cikin ta laila ce khairun min alf shahr kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa saboda haka ne amfani da wannan dama ko ba ga Allah subhanahu wataala ta hanyar yi masa biyayya ta hanyar yi masa da'a ta hanyar kaucewa abinda Allah subhanahu wataala ya haramta mana ya hana mu ta hanyar gyara zukatanmu da gyara alakarmu da ubangijinmu mu dage da addu'o'i musamman a cikin halin da al'ummar musulmi take ciki musamman a halin da kasar mu take ciki musamman a halin da yankin arewa yake ciki mu dage wajen yin addu'o'i a ko da wannan lokaci a lokacin da muka kai azumin mu da lokacin da da ainihin muke kiyamun laifi ko muka yi karatu ko muka kai aikata wani aiki na alkhairi yi wasu da waɗannan ayyuka mu roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ne kowa da komai da iko akan komai ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu ya kare mu daga duk waɗannan abubuwa da suke damu mu ya iya mana abin da ya fi ƙarfinmu. Allah ya kawo mana sauki da rangwame cikin al'amuran mu waɗannan abubuwa da suke faruwa na sace mutane da kashe-kashe da ainihin rashin zaman lafiya a yankuna da dama na ƙasarmu. ubangiji subhanahu wata'ala ya kawo mana tanyi ya kawo mana tallafi ba dan halin mu ba ba dan halin mu ba sai da dufinsa da rahamarsa da gafararsa Allah subhanahu wata'ala ya tallafa mana Allah ya tallafa mana ya iya mana abin da yake karfin mu ci gaba da roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ainihin sanya wa shugabannin mu tsoronsa a cikin zukatansu Allah ya sa musu tsoronsa a cikin zukatansu ya sa musu tsoron tsayuwa gaba gare shi ranar gobe kiyama ranar da Allah zai tambaye su akan abin da ya ba su mulki ranar da Allah zai tsitsiye su musu tambaya akan duk abin da ya ba su na mulki Allah subhanahu wata'ala ka sa musu tsoron tsayuwa wannan rana gaban Allah subhanahu wata'ala ka sanya musu tausayi ka sanya musu rahama a cikin zukatansu mu kuma Allah subhanahu wata'ala ya mu hakuri ya kara mana hakuri da juriya akan yi musu biyayya cikin abin da bai saba wa Allah ba اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا